albishirinku ƙari ko ja to ni shudi nake so ku dai saurare ni nan kuna da gani abin da nake a wayata manhaja ta md films na sauke domin shaƙe kwarkwatocin idanuna wato singi singin fina-finan hausa ne a ciki da yawa ga sunan iri-iri daban-daban launi launi nau'i nau'i amma akwai na barkwanci ta wata ma ka ga Hayya, ai kallo za ka yi ka cancare da ya kamata. Kai amma fa abun ba magana. A, ah, ai kun ji ne na fina-finai da wakokin Hausa zirya. Kodumo za ka iya kodumo ina gaya ma. Ta, ka ce yau ba bacci kenan. In ka sauke manhajar ba, ga ta nan dai kuna ganin ta. Manhajar MG Films. Ku kuma musu ta daga Google Play Store. Kuma ku ta faman. Nadiya ke. Gaskiya ni ban yarda da shawarar ki. Face abin da Hajiya ta ce ayi, ina ganin shine abin da ya dace ayi. Haka ka ce? To amma ka manta cewa sai an nemi shawara na kafin a zartar da komai. Mm, haka ne. To na canza shawarar. Na san dai za mu iya yin komai yanzu a nan ba tare da mun je ko ina ba. <laughs> Ai maganar farko ita sarki ke amfani da shi. Sai mu bari mu ji abin da ajiya za ta ce ko? haba my love na san dai zaki iya mun komai ba dole ba in ban maka ba wa zan ma kaka manta fa aure ba wasa bane na gode my love magana kamar wasa gashi nesa ta mutsa kusa saura kiris <laughs> to ka jin maka idan ma gaba da indiya zaka kai ni hmm. tunda ina son ka zan iya zama da kai a gani haka ne mana to ba zan ma kai inda ba arewa Nafisa kenan. Kin fito? Wallahi da na san cewa kai ne da ban fito ba. Dan yaron ce min yayi Adams ne zo guri na shi yasa na fito. Da Allah da dakata. zai duk ba nan ba ya gida kai dakata abdul daga yau kaka sake zuwa wajena da nan ba da dadewa ba za a daura min aure maka kat nan da sati guda za a daura min aure don haka kaka sake zuwa wajena <laughs> ai na dauka zaki ce an daura miki aure to tunda ba daura ba ai dole zan ci gaba da zuwa domin nima na gwada sa'ata haka kace Ƙwarai To idan ka ki ji ba za ka ki gani ba. Ba abin da zan gani sai alkhairi. Kuma aure da kike magana ki je ki shi. Komin daren daɗewa idan kin je kin yi auren nan ba za ku taɓa ganin abin alkhairi a cikin auren nan ba. In dai ba ni kika aura ba. Bari shaida maka sai dai ka aura wata mai suna na amma ba ni nan. Nafisa? yau da bakin ki furta mun wannan kalaman ai kin ga cinye mun kuɗi dole ki faɗa haka yauwa hajiya ce ta ce kana baya to shine ya ce zai zo ya gaisa da kai shine muka zo da shi to tsayaro ina gajiya baka da yabba ina gajiya an yi lafiya ya hidin alhamdulillah to madalla Ah, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wannan rana ita muke ta roƙon Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana na auren Nafisa gashi kuma Allah maɗaukakin sarki ya kawo mu kuma kai ne wanda Nafisa ta ce take so babu shakka idan mutum yana son kwanciyar hankali a wannan lokacin yana da wacce yake wakilci ko yarsa ko yar ɗan uwansa har ta kai munzalin da za a aurar da ita babu shakka ya aurar da ita ga mutumin da ta je tana so manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da ya zo neman auren ku kuka yadda da addininsa kuka yadda da dukkanin halayensa to ku auren masa wannan dalilin ya sa muka aura maka allah maɗaukakin sarki ya ba ku zaman lafiya kuma alhamdulillahi baka yaban naka amma insha allahu rabbi ina kyakkyawan zato duk lokacin da nafisa ta shiga gidanka a matsayin mataka insha allahu rabi za ka same ta mace ce mai biyayya ga mijinta to alhamdulillahi da allah duk abin da ta yi wanda ba daidai ba a nuna mata ba a haka ga yadda al'amarin yake idan kuma ta yi daidai alhamdulillahi ke kuma nafisa mutukar kina so ki zauna lafiya gurin mai gidanki ki mutunci wajibi ne ki so duk abin da yake so wajibi ne ki wa duk abin da yake yi da wannan nake cewa da ni da ku Allah ubangiji ya mana albarka Allah ya ba ku zaman lafiya Allah ya sa a yi wannan aure a sa'a abin da ake samu na alheri a cikin aure Allah ta'ala ya azurta ku da shi alhamdulillahi na gode Allah ya muna albarka insha Allah za mu yi iya bakin kokarin mu wannan ne sai da kai kuma Allah saka da alkhairi mun gode zan samu zan koma insha Allah to alhamdulillah sau sauka lafiya na gode Allah ya saka da sai mun yi magana insha Allah Allah ya bada zaman lafiya to shi kina to sai an jima na gode Allah sai na shigo Allahumma salli ala sayyidina. to ni zai ba wannan ba Abin da nake so in ji wani mawaki za mu tafi ranar dina hmm, zai yi tunani in ga wanne ya kamata mu dauko <laughs> ya aka yi ne? gunki na zo mana nadiya abdul gaskiya kana da matsala na riga na gaya maka na ce an sa min rana zan yi aure ya kamata ka haƙura ka daina zuwa wajena matsala kin taɓa ganin inda so ya taɓa zama ƙiyayya ko magan da yake an sa miki rana ai ba ɗaura aure aka yi ba rana aka saka sai a jira rana abdul in baka san wani abu ba sanar da kai wannan da kaga ina tare da shi shine mijin da zan aura don haka don allah don annabi ka yi hankuri ka wuce ka haƙura da ni ka daina zuwa gurina kaga mana baka ishe ni ba da ita nake magana <coughs> to kai malam tunda har ta ce kai haƙuri mutumin da ya haɗa ka da allah ai ya gama maka kuma. na sani a soyayya komai mai yiwa ne haka zalika a so komai idan kai ba laifi ba ne amma dai hakuran na ga yafi maka ko a kaga da kata ba da kai nake ba da ita nake dan kai baka ishe ni ba shine ka tashi ka ba mu guri ina son zan magana da ita shine abin da nake so kai mu a to an zo zan to kin ji ce mu tashi ai mun ina ga muna da dan nawa ce babu matsala kada ma yi ce mu amar su ta ango an shi kike mutum da gaji lalle ga nan kure nan manka kuma da ni sha sha shago to ai auren mu gani ke kira sai wanda zaki dewo ma sai wannan kuɗi bai gama jika shi ba kina ganin mutum yana tafiya kamar zai faɗi amma abu ɗaya ya gagara ka kalli bayan ka ga hotunan mu ka duba ka ga tun da jajayen sawu bukata ta kwaya ɗaya ka kasa cika mu na yi da kai ka kai ni gurin magabatanka in je in ga tushenka in ga asalinka ya gagara ko akwai wani abu da kake koye min wannan ita shi da mulki to inda wannan zan yi magana zan kai kokari su amma a yanzu ba kamar yaya ba yanzu ba yau da gobe ba sai Allah eh kuma mutuwa ake yi ka iya tunawa da wani ido zan kalli yaran nan zuri'ar da muka tara da kai akwai wani abu da baka so in sani ne game da kai wai ba dama in hukunci a gidana sai kin jayayya kai wannan hukunci ne wannan ba daidai bane ba a matsayin ka na dattijo ya kamata ka sai da magana guda ɗaya. To, na ga yanzu ba sai na shi da shi. ka ce za mu yi magana ko har yanzu baka samu damar yi ba ne dama na son gaya miki cewa zan yi tafiya zuwa turai idan na je turai na dawo sannan sai ɗauki kwanci don sajiya har sai ka yi tafiya ka dawo kuma in kuma kana ganin cewar ba za ka samu dama ba ni ka bani dama da adres in ɗauki yaran nan mu je mu gansu mu zauna mu musu kwana biyu su ji daɗin mu mu ji daɗin su yara kuma su ga kakanninsu na daɗe fa ina mafarkin wannan tafiya me miki tambaya uzurinki ne a gaban na ko na wanda a gaban naki uzurinka ne za ka dawo. Kamar da sati ɗaya Allah ya da sanda. Daɗi kar ka manta da sanda. Ya ka san manta. Hmm? Ke kun yi shiru. An yi jira nake yi waɗannan suka masu rutu suka faɗa ma. Oh, addu'a. Ba na son rai ba. Ba zan faɗa na ba sai ba san jiya. je su ga mahaifinka kuma samu kwanciyar hankali da nutsuwa yadi ya sa ya dai lafiya lo ki haƙuri ina ta sa lokaci zan zo zan zo abin ne bai yi ba akwai waƙoƙi ne da nake so zan saka wato na album to kuma wanda muke aikin da shi shi injiniya din wato producer din sai yamma yake zuwa kuma in kafin mu gama dare yi kuma in na zo din na wani lokaci kin san dai ba zan iya zuwa in ya zama late ba ni ai da hanna ce na yi fushi kuma na ce ba zan ƙara ganin ka ba a haba ba ai ba za ki ba ki a fushi ai na san halin ki to ai tun da ka zo ka wanke kanka shi ke da gift dan kaɗan namu na masu ƙaramin kuɗi duka na gode na san ina shiga zan sha rubi Allah a cikin san me za a yi ga wata idea wani ki ɓoye wasu a suru dan koyo sai ki shiga cikin gida an shi shawanta sai ki fito ki debo wayannan haka da ni maganin su ne ai a kwarai da gaske ke ma kan yi maganin kananan kwari ba kya saurarawa Allah shi kwaro da zai buwaye ka tun yana gangan yi ake taki shi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 sallah akwai matsala ko? na gaishe a waje tare da bibi san mm. yakubu muhammad ne mawaƙin nan shahararre dan wasan hausa waye kuma yakubu muhammad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 je ku dauko min kaya cikin ke ta yaya aka kika bari ya ganki wallahi ban san zai dawo a wannan lokacin ba kawai ganin shi nan a gabanmu zance ya lalace domin kin san halin babanki ya riga ya faɗa ya saka doka a gidansa kuma duk magidanci yana so idan ya saka ƙa'ida ka a keta mai iyaka yaran ya ce ba za ki auri mawaƙi ba ni gaskiya hajiya ba na so dadi ya hana ya auri yaya duk yanda kuka so sai allah ya so kuma ma an ce matan mutum kabarinsa ko ya ki ko ya so idan Allah ya matarsa ce ba yanda za mu amma hajiya yana yi wa mutane wulakanci kuma mu ya zo gidanmu ya ce yana so zai aure ya mishi ne daji sai ya hana shi mu kawai hajiya ki bari mu je mu samu baban faɗa masa gaskiya ku same shi ku gaya mai gaskiya ko ku tunzura shi kun lalata zance kenan ku banni da shi ni na san yadda zan sarrafa shi ki daina kuka kake daga kanki hankali wannan kallo na bakin ciki kullum idan na tuna hotunan nan in na kalle su raina yana matuƙar ɓaci ku duba ku ga hoton nan tun da ƙanƙantar rayuwata in ku kalli fuskata babu damuwa ko kaɗan amma haka kuna kallo zan mutu da bakin cikin rayuwa a cikin zuciyata haba hajiya da kanki ke faɗa irin wannan to mu muka faɗa ba laifi bane kenan ya kamata ki yi hakuri wannan abin da yake faruwa tsakanin ku kamata a ce yana faruwa ki yi hakuri mun da Allah ki san yi hakuri ba to Allah mu ki hakuri ta da hankali ya aure ne dai dan yadda samun bakin ciki a cikin zuciya sai dai ya ga mun tara yaya Ya, ya, ya. ta amfani, ko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 kullum maganar sa kenan ya ce kwanta da hankali dole akwai wani abu zaman ku nake kawai a cikin gidan nan na ji na kama gaba na mai magana ba ni zan je na yi masa magana wallahi na goyi bayan ki saboda duk wanda ya yunkurin duk wanda ya yunkurin raba yas da yaya wallahi sai mun ga bayan shi yawwa ga ma yayan ta nake hello yaya A kuna tare yawwa ina yini yas ina gajiya ko mai lafiya kalau wallahi dadi ma lafiya lau Kusa yana? eh gata hello eh muna son ka kuma muna son waƙoƙinka muna son mu yi hoto da kai to mun gode sai kin dawo yaya ni ba tambaya nake ba a to ai kin shi hanya sanu ya ce ba wow je mu hajiya. Ni kuma ku ƙara samun aiki. dan da nake din nan dan muka gunin nan na in ba za mu salamu alaikum wa alaikum salam. kai aiki fa ya ya dauko gashi aiki ga ga ga kuma a komai ya tsaya haka aka ce ma a to to tin yaushe yaban da kaga wani a sama ni da ga wani miki ko birkila a gurin nan yau wata nawa to ai lokaci ne kuma komai a hankali ake yin sa eh a hankali ake yin sa eh, eh. to kana nan dai kalau ko lafiya lau alhamdulillah ke ah. ma na shigo to tunda abin nan ya ki ci ya ki cinyewa matsayin ka na makoci na har abada da makoci dan uwa ne kuma shawara ta in ta kama dole in baka haka ne gidan nan tun da ya gamuwa kuma yanzu na san babu abin yin ka sayan min da shi kaga sai ya haɗe da nawa baki ɗaya tun da na nemi filin da ba tun farko ka ki sayan min eh. to yau kare tuka tuka tuka ga gini ya tsaya eh, shine yanzu in baka shawara ka sayan min da shi ni sai an haɗe baki ɗaya da nawa ina fata ka gane na sayar maka in koma ina a ah, rabin garin nan duk ba haya suke ba haramun ce haya dan kayan haya wani abu ne kanka aka fara kuma Allah ya raba min asiri in zo ina kokarin muhalli kuma ka ce wai in siyar maka ka haɗe da naka ni wannan wani irin mugun makoci nake da shi wani irin tsinannen makoci Allah ya haɗa ni da shi ne tun gurin na yana fili ba tare maka siya da kai kuma yanzu da na san zan yi wannan ginin da ya ne na haɗa na ne wannan iyayen gidan na dai da kake gani kake jin labaransa a duniya su suka taimaka min fa sai filin kuma su suke min ginin ƙarfi na ya ƙare ɗana ba taimaka min yake ba to to abin da ba aikin komai yake ba to ba Allah ya rufa maka asiri ba Allah dai zai rufa maka asiri to eh barawo da kaya sunansa barawo in ba kaya sunansa Muhammad na'am eh gidan aka fitar da foundation ana alama gida dai amma aka gina ka dora kwano aka komai da komai aka sake mara ya zama gida yanzu bai zama gida ba kango zan saya to ni ba zan siyar maka ba. Ba za ka sayar min ba? Ba zan siyar har abada kuma ko zan sayar da gurin nan da talauci in ya jo ni ko zan sayar da gurin nan billahi lazi ba zan siyar ma ba. Kai fa dan bakin ciki ne fa. Har abada bakin ciki kike da arzikin da Allah imin na gane ka ni kai ni kai kake bakin ciki da ni na gane bakin ciki Allah ya da nan da wata guda zaka zo ka tarar na rufe gidan nan domin na gaya malamin soja na gaya malam dan Amina na gaya masa wallan muradin wallahi ba zan zama mi arako ma baya ba sai ga gidan nan an rufa shi ka zo cikin gidan nan ka ga an gama komai a dauri kashi ko ba ta gida shi wannan gidan ba kana shiga kurkuku ba to shi da wannan gidan ai zaka ni ma din da kake gani ai ni ma da ne hakan ka gaya min taimako ni ma taimaka ma iya haƙƙin makotaka da eh. ka sa ni a gaba tun ban kai haka ba tun ban tsufa ba ka sa ni a gaba kake yi da ni kake mulabanci na kake cin dunduniya ta kake bakin ciki ai bakin ciki bakin ciki ka fara gani yanzu ka fara ganin bakin ciki ba dai kana gana kana gaya waziri da bai ba kana cewa wazirin da bai ni menene ni menene eh. to haka ka gama haka zaka kyale mu to shi kenan na gaya maka kuma malalan amina kafa da kafa zan je gaya masa ce kar ya taimaka maka to shi kenan in an baka kudin ma caca kake yi dan da baka caca da tun ka gama ginin gidan nan dan na zama ili na boye mai washe dan coge shi kenan sai in caca a ban kudin in caca ni caca ina ni ina caca batan basira da kwan Allah da goge ina ni ina caca ina ni eh. ina ganganci yayiwa da damuna a to kuma wannan kuma kai kaga zaka iya kuma Allah da gidan nan ba zai gamu ba to kenan kuma harka ta arziki in dai ta kace na ba ni ba ita kai ma harka arziki in dai ta ce ba kai ba ni ba na so ko taka watsi kuma ko zan sai da gidan nan ba zan sayar ma ba ai ko nan zai yi kara kuwa kai kururuwa zai yi kara na ga maka ban kara na ga maka kai wallahi ban da ina ganin cewa kan ja kai na akiya a lungun nan wallahi da na saka a gaba <laughs> wallahi tallahi da ina mutsatsa kaka wallahi da rage mutuwa aiki kenan he da na mutsatsa kaka ko da ko kana shakka a'a babban moli ne duk inda ne da ke kanka inda ka san tsawa ta wado maka haka zaka ji a jikinka to kake na biye maka eh. ni ma in zama shashasha baba kamar ya sha to ai kai dama tun da ka gudo daga gidan mahaukata ai da wayo na da sani na da girma na ka gudo daga gidan mahaukata aka yi maka dauri yadda ka san an kama mahaukacin kare aka zuba ma sasari su duguja na kalmami su suka tare suka danne ka su ladan yalwa su iliya shaga su suka daure ka aka yi ka gidan mahaukata in baka sani baka je ka tambaya in ma ka manta ka je ka tambayi iyalanka ni na rufa maka asiri na rufa ma asiri baba ali da wanda aka kai gidan mahaukata larura daga Allah ce da kuma wanda aka kwato a gidan kokino gidan giya ba sai da ba ce tsohon mahaukaci ko kuma ce tsohon dan tsohon dan giya wa za fi kallon daraja ni tsohon mahaukaci kai tsohon dan giya a kowane lokaci eh? za ka iya rafa mutum da duka yanzu giya tsohon dan giya ba zai wannan ba kuma duk iskancin da kai da iya shegen da kai in dai ba shirka kai ba eh. ita ma shirka sai ka mutu kana yi shi eh. ka haɗu da babban masifa domin la'ana Allah ta tabbata a gare ka wanda dai ya mutu yana shirka eh. duk abin da kai eh. na sabo in dai ba hakkin wani ka ci ba to Allah zai yafe maka in an tuba ko in aka tuba to ai yanzu maka duk abin da kake tunanin yi da na tuba ba kai yanzu kana zagaya hayin fulani ai na sani a'a hayin saniya nake zagaya ba hayin fulani ba katan banza macuci mai bakin ciki da ni kuma wallahi haka za ka haka za ka da bakin ciki wallahi bakin ciki ne zai kashe ka Allah ya so daraja nan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai na gina gidan nan na rufa shi an yi fanti na shuka fulawoyi ni ma in yi koyi wanda ya haka Thank you. kai kafa ga ja a rena ni duk mutanen gari su rena ni da yaran gari fa sai kai ta tare ni kai ta tare ni kai ta tare ni oh shot oh, duk mutumin da irena ki a garin nan oh. sai na kinta ta tirela eh. ta dan gwatte ta dauki hanyar tafa ko zuba eh. ko ta tsaya a daidai marabar jos sai in samu ingiza shi sai dai ki ji ana rukub rukub ta mutsike kashi har na ji daɗi wallahi haka kake so na To ni ma wallahi san ka nake sosai. Alhamdulillah. Tsaya in gaya maka na ji kace wai duk wanda ya so ni zaka iya kashe shi. Kashe murtsake shi zan yi matsatsa. Wallahi sai ne masa irin yadda Allah iyo wancan mai katan hancin. <laughs> Wai, an na ji daɗi. Wallahi an Wallahi na ji daɗi. Kanki. babu abin da ba zan iya yi ba. Ta. The one cuckoo what out on the silent. That is the reason why is the competition another to rocket propaganda. Yes. <laughs> Yes. physical environment. Yes. <laughs> Yo Allah san ka nake yi ma. Yanzu mun zama jini da tsoka. Yanda nake son ka. Ba mai raba mu. Duk tsofaffin da suka yunkurin raba mu ko matasa eh. ko budurwa eh. in suka yunkurin raba mu eh. to sai mun shiga tsakiyar kakakin majalisar rundunar sojojin hanikan din sama da kasan tudu wani gangare za ka hauke shiga ono ke sa mata jaman karshe ne mai ni da doransa ice biya <laughs> ta tafi tafi, wallatan ka nake. Baki, fa har mafarki na wai na Julius Baby. Mafarki. Kwari. Jiya. Wonderful. Da daddare. Physical. Kai mafarki. Environment. Nan da kai wannan mafarki yanzu sai ka dawo ka wake ni yanzu na. Ah, <laughs> ni kuma na shirin rawa. Ni ba shatan kwana dan gora ba kin san kunkumu muka je garaya. Eh. da ni da sarkin bandariyan guma eh. in kuma muka je gara eh. ina zuwa mm, muka shiga a nan ka samo waka a nan na samo kari to yanzu ya ka kawo ta nan ni ma in yi in dan caccashe <laughs> Julius yau ka ta da Romeo Julius Julius Romeo Romeo Romeo yau ka ta da Romeo Romeo Julius yau gata da romeo rabia hada <laughs> ji daɗi <laughs> wallahi ina tsakka allah ina tsakka <laughs> Allah sarki, mm. ai duk wannan ɗaurin aure zanga-zanga za mu yi. Kware ku an yajin aiki. Ah, ta afa ka yanzu taimar da kyau. mutumin da shugaba ido hudu da shugaba shugaba ice ni kai na sani a matsayin jagora eh. in ji shugaban kasa eh. ice ina faka mai uku uku eh. ya ce gani ranka ya daɗe na ɗauka ma kyan wasala ce sai ce miya na ce a faka ne ba kyan wasala ba ce kai na sani a matsayin jagora ina miƙewa sai na ce masa oh no ke ba bize na la bize we jolly oh say oh no ke ba bize na la bize Allah I love you please follow me you know it and ever know it all time you wrong yours every message wrong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 in sake ganin shi a gidana ko kuma iya iransa a gidana ku ga da zan yi da ku ko ba ta me yasa ba ka iya hakuri ne yi ba wa Allah ba kuma nan yanzu na gani Wai na so miki tambaya. Shin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 kina kallon yadda muka yi da babanki jiya da daddare ya ɗaga min hankali ke kuma tun safe kike aikin kuka eh ina dalili kin san halin babanki akwai kafiya in ya riga ya dage akan al'amari juya shi sai an yi da gaske ko me za ku yi da anko ni ban san yadda za ku yi da kayan anko da kuka tara ba kuma ai duk wanda ya ga zubin ku ya san ba raini bi kyautar Allah biyu biyu sun fi ɗaya ɗaya eh to Allah ya kai mu zan siya ah, lafiya kun ga ina dariya ba ku yi dariya ba <laughs> kawai shi kenan dan ta dariya sai kuma ku yi dariya yanzu in ta ce ga abin gudu ta fita a guje sai ku bi ta ba ku ga abin gudu ba baya ne dama yax ne yanzu sai ya ce akwai wani awar da za su yi zai ba mu katin idan za mu je a <laughs> ah, ah, ah, babban magana za ku je ku ga yan fim kenan a za ku dubi da 'yan wasan hausa da sai dai mu gansa a kwalba to ni ma za ni mu je mu kalli 'yan fim za mu ga allilo to saura kuma an ba shi a wadda kuɗi tafi Allah ya sa dai ya samu muna murna amma ba za mu gaya wa dattijan ku ba mu kama hanya baki alaikum mu tafi a matsayin za mu dina biki eh haka za mu yi mai a ɗan taɓa rashin gaskiya na mu na mata ina gaya miki wannan abu yaran nan ko dole lokaci magana ma muke da su karatun nan ana yin shi ko ki zo kina daga man hankali Allah dai ya sa dai ni dai da ransu kawai a ah, ah, to na go Halo? Eh, ah ah, ah, ah. Da dalili, ko da ka dabu ko kuma yanzu ɗin da dalili. Mahaifiyar ku ce. Eh, to gata. Na'am, eh ni ce, kuna lafiya? alhamdulillahi allah na gode maka alhaji ashe da ransu na ɗauka ba rai ko ba ko ba ku da lafiya shiru iye ba shakka allah shi albarka ubangiji allah ba da abin da aka je yi eh, yanzu hankali na ya kwanta eh a mai da hankali dai akan karatu dai a mai hankali akan karatu yawwa a kula da karatun nan sosai sosai kun ji ko yawwa Allah shi albarka na gode haba ta karatu eh, eh. gashi gashi ah iski goyi sallama ne hello mm. ai sun kashe to na fita ya fita ko ba sabu is the Niger, Niger high. Alhaji kowa ya bar gida gida ta bar shi don haka mun dawo gida. Eh kai! It's too much, it's too much. Hi. Where is back now? Tana cikin buza a ɗauko za a shigo da shi yanzu. maganar container cikin maganar banka ya su kutun jere da dare sai ga muke ciki za su ni ko ba shaida ne ban ci ko wannan magana zaki mun na batun adai da sahunki da na ce wani adai sahu tun da dai sabo da na yi magana mun shirya an ɗauki adai da sahu an ba yaron mu na ƙauye dan uwan mu ne dan marka mm. aikin san shi to aka mata duka kana sun kwai ba sadin mu ma ba yadda yace min wai wai be na ce i will strike you mommy mommy Kai. Dari. wallahi daɗi ba ko ina za mu je mu jin daɗi za mu tafi dad ka san ita rayuwa da kake ganin ta so tayan mutane yanzu za ga rayuwar mutum ake duba to mu turai da muka je kuka kai mu mai karatu akwai wanda za ga yan a kudu suke kuma abokananmu ne wasu muna nan arewa da su to so idan ka ga irin wannan abin ya faru in ka dawo wasu za su rika ma wani gani gani shine ne muka ce bari mu je mu sada zumunci UC eh. mm. kuma sa that. Mm, please talk to easy please talk to easy you know body about instead ka da na zo in brief din aje da zancen nan da kake kai mu don Allah ina aka dosa kawai kike so please please you never please you never say another address yau ba kamar da ba da mu iya da shi ku rinka sanin abokan hudun da suwa kuke hudda su ina kuke shiga ina kuke ka shi da abin yi wallahi dadi ko a can muna zuwa club to kaga ya kamata a ce mun je club mun yau sai gari fa ya waye ba na haka momi kawai ki hada mana abincin mu ki aje mana za mu zo mu dauka a dani daji ba mu ji daɗi ba kuma an ce maka gari ya lalace ana son ku san da wa za ku ringa hurɗa a ko kana da wani abu da zai kare kare wani shirme ka daina sauran dukan nan kuna da wani abu da zai kare ku gari ya lalace daɗi mu a muke biwa amma muka sani wani friends mu da sun muka da tare su mu dole ne mu dole mu fada za ka bayar please take it easy please kada ka ni kada ka please ah ko ma ku tashi ku tafi ba sa alhaji su kaji okay

kana ji na fari ko da ya kamata. Na, yi.

you try you try you try you try wallahi ya kamata mu fita kullum a ce tun da muka dawo satan mu ba wani labari kana ji na har yanzu ina ganin nan ba su daina waizar su bata canza ta sa ido ba Allah kana ganin zami nan ne ko nan zami ko kuma ni rana ba na san rana nan da mu je mu kai to za ka yi kada Najeriya dan ko ce SRK Award. The nominees category. shahararrun mawaka na nominees sa'id na gudu bello bokal an yakubu muhammad nominees award best actress nafisa abdullahi rahama hassan an fati washa nominees award best director Kamal S. Alkali, Aminu Saira, and Hassan Giz. Best Popular Actress Fati Muhammad. Anonymous Out. Best Actor Sadiq Sani Sadiq, Zara Dini Sani, and The Denominous Out. Best Billion Ladi fage Sara Tigidado, and Awal Isa West. the king Babban jarumi na wannan shekarar na wannan shekarar Ali Nuh. in ya ga dafa da Allah wannan kyauta ta best actress best gwarzon wannan shekara aha ga kuma shi ma ni jarumi ne da ga ba shi hannu da Allah fara fara bismillah uh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi The best actress of the year, the best actress of the year, Brasil! yeah, yeah. take iwa sarka shirwa har ta sauka kan shirwa kububuwa ga mashiga suna ta yankewa da raƙumi da sahara su sai kawa da yakuwa da tumatir miya akan kaiwa ban ya bar sha'awa ɗiya ta kirki daga can gida ta dattawa ina da burin kyautawa har isa harwa